'yan uwana 'yar uwata kuna so ku samu ladar shekara dubu biyu kuna so ku samu ladar shekara dubu biyar kuna so ku samu ladar shekara dubu goma ga wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda ya wanke kansa ya yi wanka ranar juma'a ya yi sammako ya tafi tun sa'a ta farko ya tafi a ƙasa bai hau abin hawa ba ya kusanci liman ya yi hudu ba, bai yi lagau ba to kowace zambiya yana da ladar shekara ɗaya ladar azuminta da sallar dare hadisi ne ingantacce wanda imamu ahmad da tirmidhi da ibnu maja da ibnu hibban suka rawaito shi kuma albani ya inganta shi malamai suka ce ba mu ji wani hadisi da ya kai wannan lada ba a cikin hadisan da ke faɗin abubuwan da ake samun lada idan ka tafi zambiya dubu biyu ko dubu uku ko dubu biyar za a rubuta maka lada dubu za a rubuta maka ladan shekara dubu biyu ko dubu uku ko dubu biyar idan ka yada wannan ka yada aikin alkhairi wanda ya ci za a rubuta maka ladan shi wanda ya aikin alkhairi kamar wanda ya yada aikin alkhairi kamar wanda ya yi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya rasu dukkan ayyukan shi za su yanke sai abubuwa guda uku cikinsu ya ce ilimi da ake amfani da shi zai in ka yada wannan kaya da ilimi